godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa ranar tashin alfiyama. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haɗuwa a wannan masallaci na masjidi bilal bin rabah nan GRA garin kefi jihar Nasarawa a wannan rana ta Laraba goma sha biyar ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu da da arba'in bakwai ya ce da hudu ga watan uku miladiya dubu da ashirin da shida Allah maɗaukacin sarki ya ba mu aron lokaci mun haɗu domin ci gaba da karatu da muke yi na fassara ayoyin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki samun dace jiya mun fara karatu cikin wannan sura mai albarka suratul qiyama kuma mun tsaya a aya ta biyar da ikon Allah kuma za mu ci gaba daga inda muka dasa aya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر Allah maɗaukakin sarki ya fara mana magana kamar yadda muka je fara surar rantsuwa da ranar tashin alkiyama. sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi magana wadda yake nuna zargi ga waɗanda ba ke haɗa tashin alkiyama ba ce yanzu mutum yana tsammanin cewa ba za mu har haɗa ƙasusuwa ba malum suka ce al'insan Allah ya magana a wannan ayan Allah yana magana ne ga safuri ya fasu maluman tafsiri saka sun ce a yahsabul insan sun ce a yahsabul kafiru shin kafiri yana tsammanin yana zaton cewa Allah najma izama Allah madaukakin sarki yace da Sarki ya nuna mana cewa wanda yake ƙaryata tashin alkiyama nan ba wai saboda ke san za a yi tashin alkiyama ba ne a yana yi ni saboda yana so ya fata ya lalata gabansa ne ya lalata lahiransa duka kokarinsa na son ya lalata lahiransa sai ke cewa ya salu ayyana yawmul qiyama sai yake tambaya ayyana yawmul qiyama wai yaushe ne ne ranan alqiyama yaushe ne ranan alqiyama malama suka ce wannan tambayar da yake shi ne suke kira su'alul su'alul istib'ad tambaya ce na korewa na nuna izgilanci na nuna to in da gaske ka ce akwai to yaushe ne amana to yaushe ne shine ma'anar tambaya. ba yana tambaya bane na a sanar da shi ya sani ya yi abin da zai haifar masa da tsira a ranar alkiyama yana tambaya ne tambaya ta ta'annuti tambaya ta neman ya za a kora wanda ake yi masa tambaya wadda irin wannan tambayar annabawa da dama mutanensu waɗanda ba su yi imani da so sun musu kwatankwacin irin wannan tambayoyin wasu saboda tashin alkiyama wasu saboda wani gargaɗi da annabawan suka musu na in ba su yi wani ba Allah zai musu kaza sai su rinka ce ma annabawan to yaushe ne ni halatta ne to ya zo mana Allah madaukakin sarki a babin misali ya ba mu labarin a cikin suratul ahqaf da Allah madaukakin sarki yana magana akan ɗan uwan adawa Ya yace waskur aqa adin id anzara qaumahu bil ahqaf وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم سكتي أديتنا لتأفكنا عن آلهتنا توفأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين سيسكتي ينزخي تاغوني النبي صالح تاغوني ka kawar da mu ka kautar in har da gaske ne abin da kake faɗa cewa da kace inni akhafu alaikum azaba yawmin azim cewa lallai ana ji mana tsoron wata azaba mai girma na wata rana mai girma to in har da gaske ne to fatina bima ta'iduna ka zo mana da wannan azaban da kake mana alƙawari in kunta min as in dai har kai kana cikin waɗanda suke da gaskiya in har da gaske ne to mu ga azaban in muka ga azaban tukun sai mu imani wannan ba sabon abu bane shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa yana daga cikin abin da ya kai banu Isra'ila zuwa ga halaka irin waɗannan tambayoyi na ta'annuti manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ma ahlaka alladhina min qablikum ko kasratu masailihin wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim annabi sallallahu alaihi wasallam lallai abin da ya halaka waɗanda suka gabace ku banu Isra'il Yahuda da Nasara shine yawan tambayoyin su tambayan da bai da ma'ana tambaya na ta'annuti kuma in an ma ba in an ba su irin tambayan kuma su saba su in abin da aka ce musu su yi sanadiyan amsa tambayan shi yasa Allah madaukakin sarki ya hana mu irin waɗannan tambayar Allah ke la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum Allah ce ku daina yawan tambayoyi marasu amfani wanda aka bai abinda in kuka yi tambaya aka faɗa muku amsan amsan kuma zai bata muku rai zai sa ku cikin damuwa ku gudu ne irin waɗannan irin waɗannan tambayoyi duk tambayan da ta san amsar tambayan nan to za ta iya sa ni cikin damuwa Allah ya ce kar ku yi yake amma in an karantar da ku karatu ne sai wani wa gane ba wa in tasalu anha hina yunzalu alquran tubda lakum in wani ba ka sauka a qur'ani sai aka muku bayani sai ku gane wato sai ku yi tambaya sai a muku bayani sai a bayyana muku kaga wannan Allah madaukakin sarki yana hana mu irin waɗannan tambayoyi waɗanda babu kan gado to ne shi wannan da bai imani da ranar alkiyama ba yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyana yawmul qiyama wa ne za a yi tashin alkiyama wani daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwatan kwatan irin wannan tambayar amma shi kuma ba na ta'annuti ne, sai Allah ya sa ba shi amsa sai zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah mata sa'a ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah yaushe ne za a yi tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai bai ke masa komai ba sai kaman bai ji ba wannan daga cikin ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci in kai magana sai kaman bai ji ba sai ci gaba da wasu harkokin shi sai lokacin da ya fi dacewa a haka amsar maganar sai saurare ka wadda za mu tattauna wannan a gaba a cikin wannan sura shi tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kamar bai ji ba kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina wanda yake tambaya na yaushe ne tashin alkiyama din nan ce gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza buyi'atil amana tantazir as-sa'a yace idan aka kalwantar da amana aka wulakanta amana amana ta zama ba ta da kima ba ku jirayi tashin alkiyama aka tafiya yake fa kaifa ya za mu gane cewa an wulakanta amana ya za mu gane cewa amana an tozarta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mata bayani yace idza wukila al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a yace idan abada jagorancin kowane irin al'amari amma ga wanda bai cancanta ba ya zama wannan kuma shine abin burgewa daga lokacin da ga wannan to alkiyama ta kusa ya zama wannan bai cancanci a mishi abu ko a bashi abu ko a bashi rukon abu ko a ba shugabancin wani abu to shine kuma ake rubutun a bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ke nuna cewa alkiyama ta kusa kaga kaga wannan yi tambaya Allah madaukakin sarki ya zarge shi wancan ya yi tambaya kuma an ba shi amsa bisa manufan tambayan ya bambanta wannan shi ta ne ta'annuti nan kokarin ya karyata abu ta kokarin ya karyata shi kuma wancan ya yi tambaya ne da yana son ya san menene yake faruwa wani ma ya sake ta taɓa tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sula mata sa'a yaushe za a yi tashin alƙiyama Muzalla sallallahu sai ce ma da a ajatta laha min atanadar tsawar tashin alkiyama. Kana tambaya yaushe za a yi tashin alkiyama to wani tanadi ka yi da zai taimake ka da za ka yi amfani da shi taimake ka ran tashin alkiyama. Sai ce a ajatta laha hubballahi wa hubba rasuli. yake na tanadar ma alƙiyama san Allah da san manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to almar'u ma'a man ahab kowane mutum dama zai kashi ranar kiyama ne da wani da yake so kaga duka tambayan iri ɗaya ce amma kuma an ba da amsa da kuma so da manufar manufar tambayan so aka mu kiyaye kar mu tambaya na ta'annuci sai Allah ya faɗa mana wasu abubuwa da za su faru ran tashin alkiyama ki fa idza bari al idan gani ya rude ido ya ce. ya ga abin da bai saba gani ba ya ga abin tsoro abin tashin hankali ido ya fara zuru-zuru a ranar alkiyama abubuwa da yawa za su faru waɗanda mutum sai ya yi tambaya Allah ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha Allah ce idan aka girgiza ƙasa girgizawa ƙasa ta cikin da duk wani nauye-nauye da ke ta mutum iya gani sai ya ba mala a zai yau ne ya samu kasa kuma kaga mai da kalbasar ke idan shi ya ga abin da yake so shi karfin shi Allah ce to a lokacin da ido ya ruɗe ya ga abin da ya fi karfin shi wa khasafa falkamar aka shafe hasken wata gaba ɗaya wata ta zama ba ta da haske ga shi lailatul qadar amma ko babu haske daren goma sha biyar amma kuma duhu dilim amma ma babu wata wannan yana nuna cewa washe gari akwai magana wa khasafa al-qamar allati wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar aka haɗa rana da wata imam mujahid Allah ji aisha gafarta mishi sai daga cikin manyan malaman tafsiri daga cikin tabi'ai ke a ran tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai haɗa rana da wata ya jefar da su a cikin teku wa jumi'a shamsu wal qamar saboda ranan wani yi ne wanda Allah madaukakin sarki da kanshi yake tafiyar da yinin ba magana rana ta fito ta haska muku guli ko wata ta fito ba ne? a yanzu wata wata yini ce ta musamman Allah ce lokacin da mutum ya ga wannan ya ƙulul insanu yau ma'idin ainihin mafar al'insan a nan malumar ta ce ai alkafiru kafiri mutumin banza a ranar zai ce ainihin mafar ina ne gurin gudu ina ne mafaka ina zan gudu in je in ɓoye har mummunan aikin da na aikata ya yi aiki a kaina ainihin mafar amma babu gurin babu gurin koya babu gurin koya shi yasa Allah madaukakin sarki da kanshi ma zai shaida cewa duk wanda ke son ya gude gudu sai ya ma'sharal jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban Allah da kai zai shaida ya ma'sharal jinni wal ins ya ku taron mutane da aljanu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da akilin alkiyama yadda Allah madaukakin sarki zai tsayar da bayi mutane su ne a farko su ne a tsakiya aljanu su za su zagaye su kawai sun fi mu yawa sannan mala'iku kuma su zagaye su mala'ikun ma hawa hawa mala'ikun sama ta da tukun na biyu tukun na uku har sama ta bakwai za su zagaye shi Allah ya ce to in istata'tum an tanfudu wanda ya ga zai iya gudu kowace hanya ne zai yi kuma ko ta kafa tanfudu bismillah ga fili ga mai doki sai na baka ji ina baka ji a ranan za ka fahimci tabbas laman ja wa laman ja minka illa isiga babu wajen gudu babu wajen da za a je a tsira daga gare ka sai zuwa gare ka ya Allah Allah mutum zai ce ainal mafar ina ne gurin gudu ina zan je koyi babu hali Allah ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowanne mutum zai zo ma ran Allah madaukakin sarki an tashin alkiyama ne fardan shi kadai sai kaɗanka abin da ake nufi da kai kadai yadda ka zo duniya haka za ka koma wa Allah madaukakin sarki haka za ka koma ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ke laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya riga ya kici kowa ya lissafa ba wani wanda zai kata ba wani wanda zai koyi ba wani wanda za a nemi shi a rasa kowa yana halarta kuma Allah ya san da halartar kowa sai Allah madaukakin sarki ce kalla la ina ai babu wuya babu mafaka babu wajen gudu ila rabbika yawma idhinil mustaqar matabbata a wannan ranan yana ga ubangijin Allah madaukakin sarki shi kai ne yake da matabbata duk wanda ka ganshi ya je wani guri a gurin to Allah ne ya ce a kai shi Allah zai ce a kafar aljanna a kai su Allah ta mu cikin shi wanda Allah zai ce a kai su wuta a kai su Allah tsare mu wanda kuma za su je tozon la'arashi su ma a kai su so da shi a lahira ba mai yawon banza a ba yawon banza ba yawon titi kowa yana da gida kowa yana da gida kowa yana da inda za a iji shi ila rabbika yawma idinil muttaqar matabbata yana ga ubangijinka ne shi kadai shi kadai haka ran tashin alkiyama in ma mutum yana tsammanin abin wasa ne to ba wasa ba ne ba wasa ba shi yasa annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana sai na abubakar ya kalle shi ya ce ya rasulallah asra'a ilaikan shaidu ya ma'aikin Allah kurkuwa ya yi saurin fito maka saboda da abubakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin su ba yawa shekaru ba yawa shekaru biyu ne zuwa uku amma ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan da nan kurkuwa ya cika ko ina yake asra ilayka shaykh ya rasulullah sai kurkuwa ya yi saurin fito maka Me yake faruwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake shayyabatni hudun wa akhawatuha kace abin da ya sa furfura mai tsawon fito mun shine suratu hud da yan uwanta suratu hud da take karantarwa tashin alkiyama sauran yan uwanta su suratul waqi'a sune yan uwan nata su suratul mursalat duka suna karanta tashin alkiyama ne Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da Allah ya saukar masa da wannan aya na cikin suratul hud tabbatin kuma umid ta tsaya cif kamar yadda aka umurce ka babu gaba babu baya kar ka ƙara kar ka rage exactly yadda Allah ya ce kai haka za ka yi hundred percent Ka ce a ranar da wannan ayan ta sauka a ranar manzan Allah ya furfura kame aiki ne a ce karki ƙara karki rage yadda Allah yake ki haka zaki 100% jin sakon kanki wani asabar ne mai zaman kanshi an tashin alkama ba rana ba ce ta wasa ba rana ba ce ta wasa rana ce ta ba sani ba sabu ba sani ba sabu Allah ce fa'iza ja a fi tsakwa يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ran tashin alkiyama Allah madaukake sarki ce a ranar kowa yana da sha'anin da ta ishe shi ta wadace shi matsalan shi ta ishe shi matsalan shi ta ishe shi kowa yana gudun kowa sai har ma wani yana fatan ina ma da ina wanda suka tuce shi ko da baban shi ne ko maman shi ne ko ƴan uwan shi ne a fatan mishi haƙin shi ne damuwan shi ya wadda mujrim law yafadi min adabi yawmi idin bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an yunji a ranar Allah ya ce masu manyan laifuka al-mujrimun yana burin yana fatan ina ma da za a fanshe shi daga wannan azaban da ‘ya'yansa. Ni za Allah zai ba shi zaɓi ya ce, To, a duniya tana da ‘ya'ya ashirin, yanzu ‘ya'yan nan duka za a kafa a wuta kai kaje aljanna zai ke Allah na yadda. Wa fa'izatihi wa akhi ya yadda in za a kai matan shi wuta a kai ‘yan uwan shi wuta shi ya je aljanna ta yadda ai wa man fil ardi jami'an shi za ce to shi nan. laifin ka yayi yawa kafin ka shiga aljanna sai sauran mutanen duniya an sa a wuta hukun sai ya fanshe ka shiga aljanna sai ya Allah wallahi na yadda kowa ya je wuta ni in je aljanna Saka ba ƙaramin magana ba ce. ƙoƙarin magana ba ce ki iya bakin ƙoƙarinki ki je gaban Allah a wannan ranan a wannan ranan halin halin ki je gaban Allah babu haƙƙin kowa a kanki saboda wallahi in kika mutu da haƙƙin wani a kanki ki shiga uku ki je gaban Allah ya zama laifinki tsakaninki ne da Allah da ke sai shi da sauƙi matukar a laifin kuma babu shirka to da sauƙi, da sauƙi, Allah zai iya ce miki amma ya zama akwai laifin yi ma wani ƙazafi akwai laifin cin naman wani akwai laifin cin dukiyan wani ba tare da yaddan shi ba to a lahira sai ki zama hasararriya kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbai sahabbansa yace musu atadaruna manil muflis shin ko kun san wane ne shi hasararre mai tonannin asiri wanda asirin shi ya riga ya gama tonuwa duniya da lahira mazalla ce wanda ke da wannan sifar shi da wanda zai zo filin alƙiyama. a ranar tashin alkiyama ya yi sallah ya yi azumi ya yi zarta ya yi aikin haji duka ya yi kuma ya yi mai kyau kuma an karfa kuma an fashi lada amma zo filin alkiyama akwai haƙƙin wani da ya zage shi ta gaira ba dalili akwai haƙƙin wani da ya zuba mishi da jini ta gaira ba dalili akwai haƙƙin wani da ya ci masa dukiya akwai haƙƙin wane da ya masa ƙazafi akwai haƙƙin wane da ya ci namansa annai ya ce haka za ku yi layi a rinka ɗibawa daga wannan ladan aikin nashin ana ba su yana ji yana gani a shi duk sallah da azumin da zakar da aikin Hajiya ya ne kuma haka za su kare kuma ya shiga wuta amma wanda ya zama laifin shi tsakanin shi ne da Allah to in ya fa'a ya shiga cikin waɗanda liman ya sha'u wanda Allah ya ga dama ya so to sai Allah maɗaukake sarki sai sai sai close door meeting shi da Allah annai kula sai ta kwanta daga shi sai Allah za su tsona Allah zai rinka nuna mishi a kai ne kai kaza rana kaza ba sai Allah ni ne wannan fa an gama nuna mishi Allah zai ce a duniya ta yawaita tsari na rufa maka asiri yau ma na rufa maka asiri kuma da muke duk filin da ba wanda ya sani mu ce karfi aljanna Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira amma dai a kiyaye shi Allah ya ce yunabba'ul insan na'am yunabba'ul insan yawma بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة بارك الله فيك الله ما دوكا شي فرقه تي ينبا الانسان جاء باو متل لاباري يوم اذن اولنا رانا بما قدم واخر za a ba shi labari game da abin da ya gabatar da kuma abin da ya jinkirta malama sun yi bayanin menene mutum ya gabatar ko menene mutum ya jinkirtar malama suke cewa wannan ayar tana magana ne akan abubuwa kamar haka tana magana na farko ta ce za a ba mutum labari game da abin da ya gabatar na sakon Allah da kuma abin da ya jinkirta na biyayya ga Allah da ya ƙi ya rinka cewa sai gobe sai jibi ai zan tuba ai da sauran lokaci ai shekara ta ashirin ne yanzu akwai masu wannan aiko mutum ce ce yana ganin cewa ai ai shi yaro ne tukun da saura amma kuma kila a gidansu an tafa haifan ɗan a ba ta cin yaranta ba kenan amma duk da kake na ganin a ah, shi yaro ne tuku wani yana ganin a ah, to ai yanzu na fara a ah, ban yi furfura ko ba wani ma dan waya kai shi shi yana ganin tun da yaran shi ƙanana ne to ba zai mutu yanzu ba kuma kila anguwansu akwai marayu da basu su ba yaye ba amma ya manta saboda tsaban nisa da tunatar wanda Allah maɗaukaki ce ke yi jinkin ta aikin alkhairi sai ya ƙi a wannan tunanin a ranar lahi a wannan ranar sai an bashi labari a ce kaga da kayi kaza da kayi kaza da kayi kaza da yanzu baka tsinci kanka a matsala kaza da kaza da kaza ba amma yanzu ka tsinci kanka a matsala kaza da kaza ne saboda ka ƙi yin kaza da kaza wannan na farko kenan wanda maluma suka ce yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa aqab suka ce ayan tana nuna mana mahimmancin yin sadaqatul jariya da kuma yin waqafi abinda mutum ya gabatar shine wa aikin da mutum yi da kansa na ibada na kusanci ga Allah abinda mutum ya jinkirta shine abin da ya na sadaqatul jariya da waƙafi ya bari yana lahira kuma ladan na shi a wannan ranar za a ba shi a duniya Allah zai ba shi rekod na ladan shi gaba ɗaya duk da yana can ya mutu amma ya bari abin na gudana a duniya shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar da mu ya kwadaitar da mu yin abin da zamu yi ya zama to ba mun mutu ladan mu ya ci da tafiya daga ciki ko mafi girma shine karantarwa shine karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza mata al-insan in qata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya mutu dukkan wani abu da zai a rubuta masa lada ya tsaya sai guda uku abubuwa guda uku nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jariya saka wacce take gudana saka wacce take gudana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin da misalan su a cikin hadisin da cikin sunan na Imam At-Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akwai gina matsalaci akwai gina rijiya akwai bata bishiya akwai gyara hanya akwai barin ƙur'ani ka ce ƙur'ani ka bayar ana karantawa suka yi manzo Allah ya fada au mushafun warrasa suke ko qur'ani da gadar duk waɗannan sadaqatun jariya ne ba za a daina baka lada ba har sai lokacin da aka daina amfani da shi sai lokacin da rijiya ta haka kullum aka ɗiba ruwa aka sha mutum zai samu lada rijiyan na gargajiya ko na zamani kowanne shi yasa babu babu sadaka mai tarin lada mai kara mutum kusanci zuwa ga Allah kamar sadakar ruwa sadakar ne ruwa ko mun san cewa ko rashin lafiya ne mutum ke yi in yana sadakar ruwa zai warke Kada da an ce ba san me ke damun shi ba an je birnin lantsan da ƙarshe duka an bincika an ce ba iya gano me ke damun shi ba wallahi wuce ta ga musamman na ruwa wallahi zai warke sai dai Allah ya riga ya kaddara wannan ita ce ajalin shi sai sa a musulunci ya haramun ne sai da ruwa haramun ne sai da ruwa yana daga cikin ma waɗanda suka fi girman azaba a ranar lahira wanda ya yi amfani da ruwa ga raguwa yanzu ne da bukatan shi amma ga wani na da bukata sai ce ba zai dace ko da kila an juma zai bukata manzalla ce wani yana ga su wanda suke kowa samun azaba ranar alkiyama shi yanzu kan da bukatan shi shi kuma wancan yanzu yake da bukatan shi ce a ai in na bashi gobe fa ta kai goben ne tukun ka ga duk ba ma kama la'akari da wannan ba ba a sai da ruwa a musulunci haramun ne wani zai ce to mai cin da fiye wata ba Malama suke cewa wanda zai zuba ruwa a leda ya yi packaging ko a gora ana ba shi uzurin abin da yake karba na wahalar tsakiyar ruwan da asirin ruwan ne ba na ruwan mu to kuma amma ba zai samu wannan cikakken uzurin ba sai in shi ma hakan yake considering ya za a gare na considering haka shine zama azuzzara wa mutane ba amma sai da ruwa haramun ba sai da ruwa wannan duk yana daga cikin ma bima qaddama wa akhar sannan abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya karanta da ilimi da za a rinka amfana da shi karantar da ilimi da za a rinka amfana da shi ko bayan ka mutu ba za a daina baka lada ba har sai waɗanda ka karantar da waɗanda su ma suka karanta da waɗanda su ma suka karanta sai ya zama da duk duniya ba wani wanda hadiyan wani da ta karanta da shi ma ya samu ilimi ya kare kafin za ta na bakalada shi yasa duk wani matsayi da mutum zai kai a rayuwa in dai cikin karatu ne to wannan wannan wannan malamin wannan wanda yanzu kushi shi iya karatun nan wanda sanadiyyar shi ne kasan wannan shi ne alif har yau yana samun ladanka yadda yanzu ne karatu kuke nishi dariyar nan amma shi ya sanar da kai wannan shi ne alifun kafin shi ba ka sani ba kuma sanadiyyar shi ka sani to har yau duk karatun da ke da alifun sai ya samu lada ba kai kadai ba in ka kwaba mutum ɗari kowa ya yi ya samu lada sai eh, in ya zo yana koyon karatu a gurinka sai kake koya miki karatu amma shi ya shi ka samun lada ko da kana koya miki abin da ka gina akan abin da shi ya koya maka ne yace aw ilmin yuntafa'u bi sai na uku ce a waladin salihin yad'u lahu ko kuma mutum ya bar ɗa gari wanda yake masa addu'a addu'an ‘ya'ya da iyaye yana daga cikin jima a fara abinda iyayen suka dinkirtar kuma yana daga cikin abin da ke taimakawa mutum kayan ya mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa akwai wanda zai mutu a binne shi la'alla tun da aka binne shi azaba yake sha a ranar kawai za a daina zai ga an yanke yi masa azaba ai replacing azaban da ni'ima mai bai mala'iku me ya faru kawo mishi za su faɗa ni cewa addu'o'in da ƴaƴanka suke maka shine ya taru yanzu ya fi ƙarfin zunubanka Ya yasa maluma suke cewa yana daga cikin alaman taɓewa ga mutum yana daga cikin alaman taɓewa ga mutum a ce mutum ya yi 24 hours ya yi tsalla biyar a 24 hours kuma ya kama ko da sallah ɗaya da ma iyayen shi addu'a ba yana cikin alaman tabewa kuma shi mai iyaye addu'a ba dole sai sun mutu ba ba dole sai sun mutu ba sun suna da rai kada in ba ka saba suna da rai wallahi ko sun mutu ba za ka iya ba haka rinka mantawa ko da ba ka saba ba amma tun suna da rai muna yi musu addu'a ko riga mun saba in sun mutu ko sai dai mu ci gaba ne kamar masu kata wannan yana daga cikin abin da za a bawa mutum labarinsa abin da ya gabatar da kuma abin da ya ne ya jinkirtar abin da ya gabatar shine aikin da yi shashin ya mutu abin da jinkirtar waɗannan da suke tsara masa lada wadda kuma ladan duk da haka yana komawa zuwa gare shi shine abin da ya jinkirtar wace in haka ne in haka ne ashe duk duniya ba wanda zai kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga wani duk wanda kaga yana musulunci a yau su a suka karantar da shi sahaba ne Muhammad sai wanda ya kai sulada, wanda ya kai sulada. Allah ya sa mu gani Allah ce yunabbu al-insanu yawma idin bima qaddama wa akhar yace bal al-insanu ala nafsihi basira yace tabbas mutum shi yafi kowa sanin wane ne shi mutum shi yafi sanin kanshi fiye da kowa a ce al alkiyama kowa in an tashi a filin alkiyama yanayin da mutum ya tashi a ciki yana iya predicting ina ne makomansa saboda shi ya san da ya aikata saboda shi ya san da ya aikata wanda zai tashi a cikin alkiyama yana tashi a kabarin shi zai ji yana labbaik Allahumma labbaik wanda mutu a ina kenan aikin haji yana sanye da harami Allah ya dauke ransa ko aikin umra shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kar a wansu wanka kar a sa musu so da mai harami ta tarari kuma kar a rufe musu kai da wanda ke cikin harami ba a rufe mishi zai rufe mai. kai ko ake shi kwanaki na ga wasu da suka rasu suna umura ba a yi musalla a haramin makka guda ɗaya daga ciki sai kawai a buɗe a social media shi mutane ta surutu wannan wani irin janaza ne wannan ka'ida ba za a rufe kai ba za a rufe mishi ɗauko da yana cikin harami wanda ke harami ko bai rufe namiji da kiri in mace ce za a rufe kanta wa za a farko za kai a bude haka za a binne kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam haka za ta tashi haka mutum zai tashi abin da yake kanyi ya mutu nan haka zai tashi ci gaba sai ya tashi za ta yau ba ranar shi zai ɗauka ciki ya yi fata ta ɗora ga dayin da ya za Allah kai mana da can ƙarshe wani zai tashi bikini a jikin shi amma jinin na kamshin turare turaren ma na almis na aljanna kada a kashe shi ta tsara addini shi an kashe shi ne a jihadi don tsara addini wani zai tashi a karatun ƙor'ani wani zai tashi yana tashi zai fara zai fara ya ci gaba da sallah ko da sallah ya mutu kowa aka kullu abdin ala ma mata alai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowane bawa za a tashe shi ne akan abin da ya mutu yana kai to wa zai ga wanda kuma ya mutu yana rawa hmm? ala lahira ka tashi kana rawa akwai problem ko da mutu yana zagi ko da mutu yana zina hasuna Allah wa ni'mal wakil bal al insanu ala nafsihi shaka kowa zai karanta littafin shi ne da kanshi ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah zai ce kowa ya karanta littafin shi kowa ya isa ya zama mai makan shi hisabi a ran tashin alkiyama Allah ya ce walau alqa ma'azira ko da mutum ya gabatar da uzurruka sura gaban Allah ran tashin alkiyama akwai wanda zai ta neman ya bada uzurin da ya kai kafirci a duniya kai eh, akwai wanda ma zai tsaya a gaban Allah ya rantsi ya Allah shi bai kafirci ba shi wallahi rabbina ma kunna mushirki. yace Allah na rantsi da Allah a duniya ban yi shirka ba ƙarya ta kaddan ne mu shi yasa in ƙarya yayi yawa Allah ya baki ya rufe ya isilin bakin shi ne faɗin Allah al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun illa ce a yau za mu yi silin bakuna za a kulla baki da baki ya saba ƙarya to za a kulle shi za a yi silin din shi ya ce to hannu bismillah yau hannu ne zai magana ce Allah eh tabbas ni shaida ne ana zuwa wajen tafsiri ana zuwa koyon Qur'ani shin ana gulma ina tashi in bar gurin yana tashi a bar gurin kafa na iya tabbas kafa na bada shirya hannu na magana wa ashhadu arjuluhum kafa kuma na bada shirya yana tabbata gaskiya ne da Allah gaskiya ne bayan an gama sai abu da baki ce to baki ko me zaka ci abin da baki zai fara cewa shine ya fara zargin hannun da kafan shelima lima shahidtum alaina yara ku da mummunan shaida akan mu ثم لا تباشي أنت في أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء Allahn da ya baka dama kai magana a duniya shine mu ma yau ya bamu dama kuma muka dana shi qalu wa qalu li junubihim lima shahidtum alaina so akwai za su taɓa da uzurruka Allah ce ko mutum ya ba da wannan uzurrukan shi ya san ƙarya yake al'insanu ala nafsihi basira shi ya san waye shi muna roƙon Allah maɗaukake sarki kar ya samu cikin waɗanda na kwashe a cikin alƙiyama su rinƙa ba da uzurorruka mu zama cikin waɗanda suna tashi kawai sai dai a mana barka. insha Allah ta'ala anan za mu tsaya a yau abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukake sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira na'am ba tambaya ku tunda babu tambaya sai mu yi addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين